jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau biyu za mu yi magana ne akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla har tsawon watanni shida daga haihuwa. sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilan sashen Hausa a Najeriya da Nijar sun jiyo mana ra'ayoyin jama'a akan wannan batu. Sannan wakiliyarmu ta tattauna da likitoci akan muhimmancin shayar da nonon uwa. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna inda mu Binta Ibrahim ta jiyo ra'ayoyin jama'a akan wannan batu. Me sunanki kuma menene muhimmancin ba da nuna uwa ga jariri zalla? sunana rose benjamin na himmancin ba da zallan nono ma yaro babu ruwa a six month na wata shida yana kara musu ilimi ya bude musu kai kuma yana kare su da cututtuka daban-daban da kuma ba za ka yi ce za ka ba ma yaro ruwa ba ka san ruwan da za ka ba shi ba ko kofin da ruwan yake sai dai kawai dai nono da abin eh, ruwa da duka abincin da yake bukata yana jikin maman shi sai dai ka bude nono ka ba shi ba yanda zai ya samu cuta sunana suwaiba abubakar mahimmancin ba ma yaro nono babu ruwa yana da matukar mahimmanci saboda ruwa akwai cututtuka daban baka san daga inna ya fito ba akwai kemikal da sosai dai wanda iya zai iya affecting yaro amma in aka bashi nono zalla nono yana ƙara ƙarfin kwakwalwar yaro basira da ƙarfin lafiya samun lafiya a jikin yaro yaro yana samun lafiya sosai da kwakwalwa yana taimaka musu kwarai yana da mahimmanci kuma yana taimaka ma uwa wajen ciyar da yaro yana sauƙaƙa mata saboda dukkan wani abu da yaro zai ci na abinci yana jikin uwa ne zai samu a jikin nono sai amfanar da shi. Sunana Rachel Thomas. A muhimmancin ba da nono na tsawon wata shida ga jariri yana da kyau saboda yana sa yara su zama da lafiya kuma ina sa yara su samu ilimi da kyau kuma ni na gwada mai ‘ya'yana kuma na ga amfanin shi saboda yanzu ga ba su yawa ƙananan ciwo kuma ga shi nan kuma suna nan da ilimi kuma yana ma taimaka kana tunani me zaka ba su har tsawon wata shida din nan so yana da kyau gaskiya ba da nono ga jariri har wata har tsawon wata shida sunana Aisha Ubudeze amfanin ba da zallan nono ga yaro yana da bala'in mahimmanci because yaran za a gama tsanan yaron nan da kyar zai ciwo zaki gan shi butu yana yi ai shi nonon shi kan shi yana da ruwa ya kamata ya wannan nonon wasu za su rinka cewa wai yaro ya za a hana shi ruwa ba haka ba ne ba hana shi ruwa ba ai the breast already contains water is asibiti mai kyau za su gaya muku cewa zallan nunin uwa yana da bala'in amfani yaro shi dudduka gaskiya zai ragu by 90% I'm very sure ni ina yi kuma na yi na ji daɗi yaro na bulbul duk inda na je da shi yana burgewa sosai ina ba iyaye mata shawara su rinka ba da zallan nono uwa sunana mrs paulina ya fi suna shayar da nono uwa ga zuwa yaronta yana da amfani sosai saboda yana kare yaro daga yawanci kankananan cutuka wanda yara suke contacting most especially kamar. ga maman in tana shayar da yaro regularly har zuwa 6 month inan da aka ce a ba da shi regularly inan zai kare maman daga samun ciwon cutan da ake kira kansa kuma shi yaro din kuma zai samu lafiyan jiki zai samu all the necessary nutrients wanda ya kamata ya samu don ya taimake shi ya girma a koshin lafiya shayar da yaro ga mama yana sata ginu a tafan ita ma tutun abinci don kana shayar da yaro abinci mai kyau ne ya kamata ka ci jikinka sai su ginu yadda ya kamata har ga zuwa yaro din shahar da yaro yana da amfani sosai ga mama ga yaro duka albarka ɗiyar kwarai ribar soyayya ɗan mai albarka albarkar soyayya ɗan mai albarka ɗiyar kwarai ribar soyayya na tuna wata rana ran asabar ta mai daɗi Masu sauraro yanzu kuma bari mu leƙa jihar Maraɗi na jamhuriyar Nijar inda wakilin mu Mansur Sani ya jiyo mana ra'ayoyin jama'a akan wannan batu na muhimmancin shayar da nonon uwa ga jarirai. suna na sarayya ahmadu da ke maraɗi unguwar maraɗawa na san muhimmancin ban nono tsantsa saboda lokacin da muka haihu likita mu da ni sun wayan mu da kai akan ban nono tsantsa sun ce mu rinka ba mu nono na gaban ya shi saboda yana garkuwa ga jikin yaro yawo yana ƙara lahiya da garkuwar jiki tsawon wata bakwai ba tare da kagarwa mai da ruwa ko wani abu ba da yake na sau abin ta tsanonu farmasi in za ta yi sai in ta tsanonu cikin abin in bar haɗin ta in dawo baya bukatar wani abu wanda ya shahi nono sunana sharifa abubakar a takwas E mun san mahimmancin ban nono tsantsa da muna zuwa likitoci daban-daban suna mama gargaɗi mu kula da ɗaya har sai an yi wata bakwai muna ba su nono na gaba ba tare da ruwa ba birni da karkara gidajen rediyo da talabijin akan mahimmancin ban nono tsantsa birni da karkara dai ana ta mama ana ta yaɗawa. Sunana Aisha daga nan unguwar malamin daga a cikin jihar Marari. Eh hakika tabbas na san mahimmanci na saboda ban nono tsantsa yana da umfani ga mu saboda yana ƙara musu kuzari da lahiya saboda ga kuma kare su daga cututtuka kala-kala kenan ban nono tsantsa wajibi ne na san mahimmanci ne saboda muna zuwa likita ana awon ɗaya likitoci sun gaya mu sun mun bayani kan shi sun gaya mu umfanin ya da mahimmanci na don haka muna aiki da shi ɗaya na guda biyu hakika na musu ban nono tsantsa saboda yanzu haka goyo ma nake ina zuwa ikwal ina zuwa daji in na tafi ikwal yadda muke musu ana kai man ɗana wajen reno lokaci zuwa lokaci ana maido mini shi ina baya nuni yana shi kenan na san mahimmanci yana san unhwani ya saboda yanzu ban nono ba tsantsa ba wani bakon abu ne ba an waye mamu da kanu mun gane ma'ana mun gane mahimmancin sunana hanifa maran tasu a unguwar marada reno tunda muna zuwa asibiti ana gaya mamu da likitoci muka haye shi kan mu ba shi ruwa ya kamata mu ba shi nono tsantsa ruwa har zuwa wata bakwai ɗaya na uku mutum ɗaya ne kaɗai ya samu ba nono tsantsa annan biyu gaskiya ba su samu ba saboda har wata sun yi ta mana. shi dai wanga da na gani masha Allah kuma Allah ya ƙara sa'a ba mu wanga zan ce mu zan kiba yara nono tsantsa da yana kara ma mu lahiya da walwala da garkuwar suna na hamisu bakani daga Maraɗi. gaskiya abin da zan ce dangane da nonon uwa gaskiya ya kamata uwayen mu mata su dinga ba yaro nono akai-akai tunda yanzu akwai wasu matan da ba sa ba yara nono sai dai a samu yan madara a ringa ba da kaga wannan bai kamata ba tunda nonon gaba gaskiya yana da muhimmanci za ga yaro ya tashi da lafiya da kuzari gaskiya kamata shawarar da zan ba mu mata nono ya kamata a ba yaro tun daga matsayin an haife shi har zuwa wata da 27 haka gaskiya ban ba da goyon bayan sayan madara ba tun da yanzu madara tana tado zafi kaga yaro yana zawayi amma yanzu inda ana ba yaro nonon gaba za ga yaro ya mulmuje yana gudu sosai na jamilu ibrahim umaru wanda aka sani da mai coin ofis. shi shayar da ɗa nonon uwa na da muhimmanci sosai saboda ni kuma an man da yan biyu ma aka kamar mace da namiji to gaskiya duk da cewa uwar tana da karancin nono to amma dai an dai dage dai da ciyar da uwar sosai domin ta samu karfin abin ganin nonon shayar da su ni ne malam umaru mai birgi sura bin bakin masallacin abubakar sadi maradi tun tashin rayuwar mu man gano wada ya sha uwar shi tsantsa gaskiya soyayya na shiga tsakanin uwa daɗa Idan wadda ka gano ba ta ba ɗanta nono ya sha ba, to muhimmancin sai ya rage sai dai a ce o ce. amma mahimmancin da wadda ta ɗauki nono ta ba ɗanta tsantsa ya sha ba su zama ɗai soyayya su saboda mai ciyar da ɗanta da nononta soyayya ta hinnu haciya da wadda bata ba ɗanta nono ya sha kushe wanda ya sha nonon uwan shi ba ya hiƙa na uwa wurin ba da nonon nan soyayya ta ƙara shiga ina kira da uwaye mazan da mata mace kar ga wuyacciya ta ba ɗanta nono ta ɗauki nonon ta ba shi ya sha ya ishe shi ko aiki take ma'aikaciya ce ya cancanta ta kula da ba ɗanta nono in ta sabako. soyayya ɗanta albarka diyar kwarai ribar soyayya ɗanta mai albarka albarkar soyayya ɗanta mai albarka diyan kwarai masu saurare har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga wakiliyar mu a Abuja Hauwa Umar inda ta tattauna da kwararren likitan yara Dr. Yawal Musa Tahir na asibitin Nizamiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron barka da wannan lokaci. To likita menene ma mahimmancin shayar da jariri nonon uwa zalla? Shayar da jariri nonon uwa zalla yana da matukar mahimmanci. Na daidai kowane yaro a nonon da mahaifiyar da take fito da shi domin wannan yaron daban yake da wani yaro misali yaron da aka haifa ya kai cikakkun wata tara nonon da mahaifiyar shi za ta fito da shi nonon wata ɗan wata tara ne daidai misali yaron da aka haifa a sati talatin da shida misali nonon da mahaifiyar shi za ta fito da shi nonon da ya cancanci jaririn da aka haifa daidai wannan lokaci wanda kenan kaga ana fito da nonon ne daidai daidai da bukatun da yaron nan yake da shi sannan kuma idan aka duba shi kan shi nonon za a ga kashi casa'in cikin ɗari na nonon nan ruwa ne ruwan nan kuma mafi tataccen ruwa wanda ba shi da wani gurbata ko kuma a ce an sa mai wasu sinadarai da za su kasance illa ga jariri sannan abincin da ke cikin nonon an yi shi ne yadda zai amfanar da yaron nan nonon satin farko daban yake da wanda zai kasance bayan sati guda wanda in ba hikima ta ubangiji ba babu yadda za a iya tsara wannan idan da misali madara za ka ka wannan satin ga abin da za a ba yaro sannan uwa yana tattare da sinadarai wanda suke kare yaro daga cuta kuma suke kare shi daga cututtuka irin su borin jini wanda kuma suke iya kare shi daga cututtuka nan gaba a rayuwa abin da ya shafi abin da a turanci ake cewa irin su alaji kamar su asma da abin da ya danganci wannan nonon uwa duk yana kare wannan sannan idan aka kula jaririn da yake kasancewa ana ba shi nonon uwa zalla tsawon wannan lokaci da ake ba shi wannan nono mahaifan za su je asibiti ne kawai domin samun allurar rigakafi amma ba ruwansu da wani maganar gudawa ko amai ko tari ko sauransu duk irin cututtukan nan da jarirai za ka ji an ce wannan ya kamu da shi yaron da yake akan nonon uwa ba ya samun wannan matsala sannan akwai ƙara danƙon zumunta tsakanin jariri da mahaifiyarsa abin da ake cewa shakuwa kenan jaririn nan zai shaku da mahaifiyar shi matuƙa saboda haka fa'idojin shayar da nonon uwa zallan nan suna da yawa matukar gaske babu wani karin sinadarai da za a samu wanda idan abincin gwangwani ne akwai sinadarai da za a sa saboda kada ya lalace duk babu wannan sannan babu tunanin cewar za a samu kwayoyin cuta misali akwai cututtukan da eh za a iya samun su daga uwa zuwa jariri amma in ban da wannan halin to babu wani kwayoyin cuta da zai shiga cikin nonon uwa sannan kuma ah, ita kanta uwar za ta samu cikakken lafiya idan tana shayarwa zai kasance wannan kwana arba'in da biyu da ake na farko za ta samu saukin zubar da jini kuma jikinta zai lafiya kuma shayarwar yana kare wasu cututtuka har da cututtukan irin daji na mama da ake tunani nan gaba. To likita kamar tsawon wani lokaci ya kamata jariri ya sha nonon uwa kafin a fara gwada masa wani abinci? To in dai da hali abin da ya kamata a ce wata shidan farko jariri yana shan nonon uwa zalla ne kawai. Idan an ga ba za a iya wato sai a daure a bashi na akalla wata hudu kafin a yi tunanin za a bashi wani abu. To likita menene ma bambancin yaron da ya sha nonon uwa zalla na tsawon watanni shida nan da ka faɗa da wanda aka sirka masa da ruwa ko madara? kamar da na fara bayani na farko da bukatar a gane cewar shi nonon uwa fa ya kunshi ruwan da yaron nan yake bukata kashi casa'in na nonon uwan nan ruwa ne saboda haka baka bukatar ka bashi wani ruwa a yaron da ya samu nonon uwa zalla na wannan tsawon lokaci zaka ga ya fi lafiya ya fi kaifin hankali da basira ya fi shakuwa kuma da mahaifiyar tashi wasu sukan ce idan yaro ya wuce ma watanni shidan nan yana shan nonon uwa nonon yakan zama bashi shi da wani amfani a gare shi shin haka abin yake a wannan ba gaskiya ba ne idan ya kai wata shida ya yi girma da mahaifiyar ba za ta ba da isasshen karfin da yake bukata ba ta nono saboda haka za ta ci gaba da ba da nono amma za a ƙara wani abincin wanda zai taimaka saboda misali a wata shida na wani yaron ya kai kusan nauyin kilo takwas in aka ce nono kawai za ta ba shi nonon da za ta ba shi ya haura lita ɗaya da wani abu ko kusan lita biyu ba zai yiwu ba zai zama mata da wahala saboda haka kuma a lokacin yaron ya yi ƙarfi banda girma kuma kuma ya fara kame-kame da wasanni da sauran saboda haka yana bukatar sinadarin da zai kawo karfi wato energy to daga wannan wata shida zai ci gaba da shan nono abinda ake bayarwa abincin da ake bayarwa sunan shi complementary wato abin da yake taimakawa ba ana nufin a tsaye da nono ba zai taimakawa ne wurin ba da eh, energy da ake bukata kuma ta ci gaba da shan eh, bayar da nono to likita wannan yana nufin kenan da zarar jariri ya kai wata shida za a iya hada masa da da madarar kanti kenan ko wani abincin da manya suke ci? Yawanci a asibiti za a ba da shawara za ka ga ba wai madarar kanti ba ne ma ake farawa amma abinci ne kamar abin da yake irin da su shinkafa wanda za ka gan su ta hanyar abincin yara ko kuma wanda ake yi a gida da su gero ko dawa da sauransu abin da a turanci ake cewa irin shi ne aka son bayar a wannan lokaci. Madara zai ci gaba da shan nonon kuma saboda haka abin da yake bukata na madara zai same shi haifin shi. da jariri a kwance yana da illa To idan dai ba jaririn yana da wata cuta ba bai kamata dan an shayar da shi a kwance ya zama matsala ba. Akwai kwanciyar ke yadda za a yaran kilo da sauransu yadda da ke jin shi da kan da cikin yana mike stretch kwatankwacin murabba'in a ce digiri a turanci ban san ya za a digiri da hausa ba kamar talatin. Ma'aunin digiri na. An ɗan daga shi ma'aunin digiri kamar talatin kenan. Ta haka idan ya sha nono nonon zai yi ƙasa ya shiga ciki iskar da ya shaka kuma za ta yi sama ya yi gyatsa sai tafta. Wasu matan za ka ga sukan yi korafin cewa idan suna shayar da jaririnsu wato nonon yakan musu ciwo ko zafi shin me yake kawo haka? To idan ya kasance yaro yana sosan kan nonon wanda a turanci ake cewa nipple to nonon fa ba zai fita da wuri ba saboda hanyar da take fitar da nonon ake matsewa saboda haka yaron zai ta kokarin matsawa har ya fasa kan nonon shi zai kawo ciwo amma abin da ya kamata shine idan aka taba bakin yaron ya bude sai a tura kan nonon ya zama yana can ciki zai zama labarsa yana wajen bakin area din nan da a turanci ake cewa areola to idan aka yi haka ba zai tsotsa kan nono ba ba zai fasa kan nono ba kuma cikin dan lokaci kankani zai koshi kuma ita mahaifiya ba za ta samu ciwo ba to likita za ka ji wasu suna cewa wai idan ruwan nono ya taba jikin yaro kamar ko fuskansa da irin su kumatinsa hakan yakan kawo masa kuraje shin da gaske ne a gaskiya wannan ba gaskiya bane nono ba guba bane ba zai kawo wannan kuraje ba zai kawo wani ciwo ba ba gaskiya bane wannan canfe-canfe ne da basu da asali to likita har yanzu dai musamman ma a wani bangare na arewacin najeriya ko kuma in ce kusan duka sassan arewacin najeriya akan ce wai uwa idan tana shayar da ɗa musamman ma namiji kar ta bari ya taɓa al'aurarsa saboda hakan yakan jawo masa ko wani matsala ko na kasu nan gaba shin yaya abin yake shi ma wannan bashi da wani makama bashi da wani asali la iyaka ta kusan tana da bashi da wani abin dafawa kuma yana da illa saboda zai sa iyaye su kasance suna ma tsoron nonon matan shi daga karshe wani jan hankali za ka yi wa iyaye mata da su ma iyaye maza musamman ma akan shayar da jariri nonon uwa zalla to alhamdulillah an samu ci gaba sosai yaran da aka haifa kusan shekara ishirin da ta wuce lokacin su da aka yi magana a shayar da nonon uwa zalla an ta kawo zan zantuttuka da ba su da tushe da ba su da makama an ce ba za su yi basira ba an ce an musu rashin imani da sauran amma maganar nan da muke yi waɗannan yara yanzu da yawa daga su sun girma sun kai matsayin suna jami'o'i wasu suna ma'aikatu wasu suna kasuwanci kuma ba samu wata matsala ba saboda haka wancan canfe-canfe da aka yi a wancan lokaci yanzu lokaci ya nuna cewa wancan canfi ba shi da makama hasali ma yaran nan sun samu rayuwa mai inganci saboda iyaye su shayar da nonon uwa zalla wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su yana da matuƙar kyau ba shi da matsalar a samu wasu ƙwayoyin cuta su shiga kuma ba abu ne da sai ka je kasuwa su ba bare a ce ma dala ta tashi za a yi ma ƙari. Ban ji ka da hankalin iyaye maza ba domin eh, su ma su rika ciyar da mata da suke shayar da jariri abinci eh, wanda ya kamata mai gina jiki da sauransu. Lallai iyaye maza ya kamata san tsoron haƙƙi ne a kansu ciyar da uwa da kuma 'ya'ya to musamman uwar da take shayarwa tana buƙatar abincin da zai gina mata jiki saboda ta samu nonon nan mai inganci saboda jaririn shi shi ma ya samu buƙatar da ake da ita na abinci mai inganci samu lafiyar uwa a samu lafiyar jariri ko ba komai idan aka raba shi da ko yawan zuwa asibiti ne da sunan sayan magani da zuriyar ai an taimaka masa saboda haka maimakon ya kashe kuɗi akan wancan akan ciwo ai ya fi ya kashe kuɗi a kan lafiya ya ba su abinci mai inganci kuma ya taimaka mata da kula da ya kamata a bata. To likita mun gode kwarai da gaske. Ni ma na karkare shirin namu bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda Hauwa Umar ta sake dawowa da tattaunawarsu da shugabar asibitin mata da ƙananan yara a jihar Maradi wato Madam Dr. Nasir Safiya Shugabar asibitin mata da kananan yara ta Sura a maradi Madam Dr. Nasiru Safiya, ta jaddada mahimmancin shayar da jariri nonon uwa zalla na tsawon wata shi. Ban nonon gaba tsantsa mahimmanci gare shi sosai ga mutane. Don haka nan duk mace da ta shiga gidan likita akan yi gargadi kullum da sahi bisa ga ban nonon gaba tsantsa na yaro tun daga haihuwar shi har zuwa wata shida. Za ka ga yaro tsananin mahimmanci Allah ma ya sa da an haihu yaro aka dora ma uwa ita ga gaba ai suna ganin likita likitoci suka yi wannan abin da an ɗauko yaro ai alabta ma uwa gaba to yaran ne yana jin kamshin nonon uwa shi yakan hon nonon ya sha shi yasa mahimmanci gare shi kaga yaron da aka bashi nono tsantsa zai tashi cikin koshin lahiya cikin kuzari da ilimi wannan kamin yaron ne ke wata shidda to masha Allah kaga yaran nan ba ɗaya bai ke da wanda bai samu ba nonon gaban nan tsantsa ba suna ɗoka in ba su ba ba yaran nonon gaba tsantsa sai sun gama mai dora gani suke kishirwa yaro yake mahi yawanci abin da yake hana mata su ba nono su ga kai ban iya rayuwa yaro bai sha ruwa ba shi kuma ba haka nan bane dan haka ake gargadin su nonon nan ruwa ke cikin shi farko da ka ba yaro nono ya sha ruwa ne kenan in ya sha ruwa ya sha ruwa to kannan sai sai ya ci gaba da shan nonon shi ya ci gaba da shan nonon shi masha Allah zaka ga yaro yana nishaɗi yana mulmushi ka ba shi nonon shi ya sha ya koshi saboda yaran da aka gama mashi da wannan madara mahi yawanci ana ka yaran suna zawo yaran nan da sun fara zawo daga nan yaro ya fara lalacewa sai ya shiga tamu tunda madarar ta yi ba a tsabtace ta ba an sa bibaran kuda ya bi yi shi ne an yi wanki ba daidai ba an ɗauka an ba yaro ta kwana ne koko ta wuni ne ba sai adadin lokacin da madara nan take an an riga an gyara ta ba sai a ɗauka ana ba yaro kenan wannan rashin sanin shi ke sa ka gama ma yaron ka da wannan nono sai zawo daga zawo yaro ya ga ya shiga tamowa ita kuma wannan tamowa in an shige ta yaro bai ilimi eh kenan nonon gaba ake so mata su ba yaran su tsantsa tun daga wata shida tun daga sabuwar haihuwa har a zo wata shida to shine wannan yaro kenan ya samu da zai tashi cikin lagarda za cikin ƙoshin lahiya har ilimi ma yaran zai yi illar ta farko ne yaran da aka ba ruwa ilimin su ma bai zama ɗaya da yaran da ya sha nono uku yaran ba za a yi ƙoshin lahiya ba ko awo aka kasa yaunin da wancan yaran ma sha Allah zai yi wanda aka bashi shi nono tsantsa wannan yaran da ba a ba shi tsantsa ba bai yin su kuma ita kan kanta uwai tana karuwa da wannan sabida wannan ban nono da ake ma yara tsantsa kan kanta yana kare uwa daga dukan rirritsa haka yana kare uwa daga gare shi sabida haka nan ban nonon gaba mahimmanci ci gare shi sosai matan da ke ma'aikata ma yanzu masha Allah da an yi waye kai kowa ya gane wanke abu ake mai kyau a tatsa ma yaro nono in yi dan yayi kuka ya tashi a doki wannan nono na uwa a bashi ya sha koshi da ya kwance shi kuma in ya tashi ka hin ya tashi uwa da kai lokacin da ake ba da na pause awa kenan he ta koma hallo ta tatsa nono hallo a ba yaron nan ya sha wannan abin na tatsar maman an ce yana da illa me mahanga ku a matsayin ku na likitoci baya da illa komi dan ban nono ake so in dai a tsabtace abin da za a ba yaron in dai a tsabtace nono a ba ke uwa ba samun matsala ke shi ma yaron da ya samun matsala zai tashi cikin kuzari yaro duk da ake ba ko ka rungume yaronka ka ba shi nono za ka ga yaron yana a yana jin daɗi in kana ba shi nono haka nan ne sakuna da zan bada ga mata yan uwanmu wannan ban nonon gaba tsantsa da ake sa bai illata yaro tunda mutane suna ganin kawai kishirwa a'a bai illata yaro ruwa Allah ne ya riga ya yi wannan nono da abubuwan shi da kwai ruwa a ciki kuma da kwai nona a ciki yaro in ka ba su zai sha ruwan na farko kuma daga daga baya ya sha nonon ya koshi masha Allah kuma yaran bai komi kenan ina jan hankalin mazaje ka a ga mata suna bada wannan nona a'a bai da illa a bar mata su bada nonon nan tsantsa a bada wannan nonon gaba tsantsa dan yara su tashi cikin koshin lahiya cikin kuzari da ilimi da muke so yara su haka nan muke so kenan dan matarka tana da tana ta ban nonon nan gaba tsantsa ba illa bane kai ma sauki ne gare ka kenan yaran zai tashi cikin koshin lahiya cikin ilimi. zaman sauraro a nan muka ka karshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC muke cewa kubuta lafiya.